ya abdul muttalib ya kasance shine shugaban family din gidan banu hashim gaba daya da Banu muttalib gaba daya fi harbil fujjar a yakin da aka yi lokacin jahiliya da suke kira harbul fujjar ma'ana shine jagora shine mai bayani shine mai yanke kuduri da ake son a da ya shafi kabilarsu sharifan sha'iran mutum ne mai karamci ko mutum ne da ya shahara da waka wato irin wake din nan rubutattun wake kenan walam yudrikil islam bai ci nasarar da sukan musulunci ba domin ya mutu tun kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wa aslama min auladihi abdullah واستشهد بأجنادين وضباعة ومجل وصفية وعاتكة cikin ‘ya'yansa wanda suka musulunta akwai abdullahi da uh, shi kuma ya yi shahada a yakin ajnadin can da cikin kasar sham sannan da zuba'a da majal da safiya da atika wato abdullahi fa ba wai abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ma bai riski musulunci din ba bai riski rayuwar manzon Allah ba wani abdullahi ne daban cikin yayan abdul muttalib kun gane da kyau to dukkan waɗannan sun samu dogon kwanan da suka kai lokacin da aka turo manzon Allah sun koma musulunta sun yi imani da shi da shi abdullahi da majal da su da safiya shi safiya tana cikin waɗanda manzon Allah ya kira lokacin da aka saukar masa da faɗin Allah ta'ala wa anzir ashirata kal aqrabi yace ya safiyatu ammata rasulillah anqizi nafsaki minan nar fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a wato ya kira cikin waɗanda ya kira banu abdul muttalib da banu hashim da kaza da kaza har yace ya safiya an masa rasulullah a wata riwaya cikin rawayoyin hadisi wata kuma ya hada da fatima ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallini min ma dai ma wallahi la ubni anki min allah shida wa minhum abu lahab cikin yayan abdul muttalib akwai abu lahab mata asiba badar ya mutu dab da kammala yakin badar وله من الولد أتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله السبع daga cikin ‘ya'yan abu lahab akwai wanda ake kira Otaiba wanda manzon Allah ya masa mugunyar addu'a karshe zaki ya cinye shi ko da ke waɗansu suna nuna wannan riwaya da ifiya ce annabi ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik wato ya Allah tura masa wani kare cikin karnukanka فقتله الأسد وهو في تجارته إلى الشام كما يدى رواية أنه أما دي وادي كما لما حديث يسوك رواية تدريك وله عتبة ومؤتب haka yana da tsami suna utuba da kuma mu'tib aslama yawmal fatih su biyan nan ya'ya ne na Abu Lahab kuma dukkanin sun musulunta a shekarar da aka yi fatihu Makka wa min banatihi arwa ko urwa wadanda suka ce arwa ɗaya daga cikin yayansa mata akwai arwa tazawwajaha kurz bin rabi'a ibn habib ibn abd wannan mutum shine ya aure ta fa waladat lahu amiran wa arwa ta haifa masa ya'ya biyu akwai amir da kuma arwa fa tazawwaja arwa affan ibn abi as ita arwa din nan da aka sa mata sunan mahaifiyarsa wadda take kamar dika ce kenan a wajen abu lahab wato a affan ibn Abil as ya aure ta Affan ibn Abul As ibn Umayya fa waladat lahu Usman ita ce ta haifi Usman dan Affan salisul khulafa kun fahimta sun ثم خلف عليها عقبة ابن أبي معاذ sannan daga baya da Usman ya rasu ya barta sai uku ba ibn Abi Mu'ayyid ya aure ta fa wanda da lahu Walid ibn Uqba ita kuma ta haifa masa walid ibn uqba wa atat ila khilafati ibnha usman ta rayu har yanzu a lokacin halifancin usman danta wa min hunna daga cikin ƴaƴansa barratu bintu abdul muttalib ummu abi salama ibn abdul asad al makhzumi wato barra bintu abdul muttalib wato ana nufin cikin ƴaƴan abdul muttalib kenan wa min wannan daga cikin su atika ummu abdullahi bin abi umayya akwai atika mahaifiyar abdullahi bin abi umayya wa hiya sahibatul manami qabla yawmi badr ita ce ta yi mafarki kafin ranar badar kuma wato abin da ta gani cikin mafarki ya tabbata a yakin badar wa ikhtilafa fi islamiha an yi sabani dangane da musuluncin ta ta musulunta ko ta musulunta ba wa min hunna safiya ummu zubair bin al-awwam cikin ƴaƴan Abdul Muttalib akwai Safiya wadda take ita ce mahaifiyar Zubair ibn al awwam aslamat wa hajarat wannan karta musulunta kuma tana cikin waɗanda suka yi hijira wato sai mun rinka lura da lamiran wani lokacin lamirin ya koma zuwa ƴaƴan wane wani lokacin ya koma zuwa ƴaƴan wane an gane ku da ce wa minhum cikin ƴaƴan wa kenan ƴaƴan Abdul Muttalib akwai Abu Lahab mata Akiba Badrin وله من الولد قتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتل وله عتبة ومعتب أسلم يوم الفتح وله عتبة دعك وله عتبة ومعتب wannan lahud din lamiri na kuma zuwa gawa Abu yana kuma zuwa ga Abu Lahab wato yana da mai suna Utuba da Mu'tib aslama yawmul fatih wa min banatihi arwa wa min banatihi yana daga cikin ƴaƴansa mata ƴaƴan wa kenan to lamirin ku zai taimake mu ya zanto ƴaƴan Abu Lahab kenan ba na tsammanin haka lamirin zai zama wa min banatihi dole dai mutum bine ne ya gabata ko dai Abdul Muttalib ko kuma Abu Lahab ko ba haka ba to ومن بناته أروى تزوجها كرز بن أبي ربيعة ابن ابن حبيب ابن عبد الشمس فولد له عامرا وأروى فتزوج أروى أفان da haka min banatihi nan lamiri na kuma zuwa ga Abdul ne kun gane ku lamiri kuma zuwa ga Abdul wato kaka manzon Allah min banatihi bayan an gama labarin 'ya'yansa maza da waɗansu sashi na jikokinsa sai aka koma kan bangaren 'ya'yansa mata wa min banatihi أروى تزوجها كرز بن أبي ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس فولدت له آمرا كرز ديا أوليتا تهيفا مسا آمر وأروى تهيفا مسا يا أروى فتزوج أروى أفان إتا أروى إنن أنغانيكو إتا ita ce affan ibn abil as ibn umayya ya aure ta to ita wannan arwa din menene matsayin ta auren abdul muttalib jika kun gane ku fa waladat lahu usman da affan ya aure ta sai ta haifa masa da usman dan affan kun gane thumma khallafa alaiha uqba ibn abi mu'ayyid wato bayan ya mutu shi wancan affan kenan mahaifin usman bayan ya mutu sai ya barta waye ya aure ta shine wato uqba ibn abi mu'ayyid fa waladat lahu walid ibn uqba shi kuma ta haifa masa da walid ibn uqba wa ashat ita wannan mata ta ci gaba da rayuwa matar Affan kenan ila khilafati ibniha Usman zuwa halifancin danta Usman dan ina jin yanzu bayanin ya fito ba kamar da a to duk abin da ya faru yau dai naziru ne ya jawo na ce ba zan yi karatun nan bai ce malam sai an yi karatun nan ko ba haka ba sai da yau <laughs> na ce masa a ni nake cikin matuka matuka saboda kun san ga lantar da aka yi gobe ga kuma abubuwa da dama da suka taso bayan lantar ga kuma yanzu da daren nan kuma idan an tashi kuma akwai wata lantar na ce mata ga yadda za a yi wa mu ko tambayoyi ko dai wani abu sai ce a da dai an zo ko mutane sun zo da littafi ba a faɗa musu ba za a yi ba sai an yi ga shi nan nazirin nazirin ومن <laughs> ومنهن برة بنت عبد المطلب ومنهن daga cikin ƴaƴansa dai Abdul Muttalib din akwai wa Barra bintu Abdul Muttalib ummu Abi Salama ibn Abdul Asad al wanda ita ce mahaifiyar Abi salma ibn Abdul Asad al-Makhzumi wa minhunna Atika cikin 'ya'yan Abdul Muttalib akwai mai suna Atika umma Abdullah ibn Abi Umayya وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر واختلف في إسلامها ومنهن safiyya. ummu zubair ibn al-awwam aslamat wa hajarat zuwa nan ai mun wa arwa ummu ali jahal an gane ko akwai kuma arwa wanda ita ce uwa ta zurriyar gidan jahal abdullahi kenan wa abi ahmad wa ubaidullah wa zainab wa hamna wannan dai ita ce uwar uwarsu kenan ita arwa wa ummu abdul muttalib mahaifiyar abdul muttalib kuwa hiya salma bintu zaid min bani najjar ana kiranta salma bintu zaid tana cikin zuriyar bani najjar mutanen madina ne wato dangantakarsa ta uba ta makka ce amma dangantakarsa ta uwa ta madina ce tazawwajaha abu hashim abuhu hashim mahaifinsa hashim mahaifin wa mahaifin abdul muttalib hashim ya aure ta ita salma din nan shi hashim ibn abd manaf ya aure ta fa kharaja ila sham sai ya fita zuwa kasar sham don kasuwanci wa hiya inda ahliha lokacin tana wurin danginta a madina wa qad hamalat bi abdul muttalib a lokacin tana da cikin abdul muttalib fa mata bi ghazza shi hashim sai ya mutu a garin gaza kan cikin kasar sham falastina a yau kenan فرجع أبو رهم ابن عبد العزى وأصحابه إلى المدينة بتركته sai wannan mutum mai suna Abu Ruhum ibn Abdul Uzza da yan uwansa abokanan tafiyarsu sai suka dawo da dukiyarsa daga can Gaza inda ya mutu suka kawo wurin yan uwansa wato a Madina suna nufin yan uwansa da wajen uwa kenan ko wa wanda walada timra'atuhu Salma Abdul Muttalib matarsa salma matar hashim kenan sai ta haifi abdul muttalib wa sammathu shaybatul hamdi ta sa masa suna a hamd fa aqama fi dan haka abdul muttalib sai ta so wurin dangin mahaifiyarsa a madina mukarraman yana abin girmamawa da mutuntawa wajen su fa bainama huwa yunazilu sibyan fa yaqulu ana ana ibn hashim sami'ahu rajulun min quraish فقال لعمه المطلب إني مررت بدور بني قيلة فرأيت غلاما يعتزي إلى أخيك وما ينبغي ترك مثله في الغربة وتشي عبد المطلب سيتاشي أمدينة كنا wajen dangin mahaifiyarsa Salma in gane ko to yana na Madina bayan ya girma ya kai lokacin da za su fara wasa da yara fa bainama huwa yunazil wata rana suna takara shi da yara wato kowa na faɗin matsayinsa ko matsayin gidansu ne munazala akan faɗi munazala a babin yaƙi wato ka ɗauki makami wani ya ɗauki mataki an ce ai nizal ke. akan ɗauki munazala kuma a yaƙi na fatar baki wato kana kirga falalolinka da matsayinka da karamcinka ko iyayenka wani ma kuma na kirgawa to wata rana yunazil subiyan yana takarar faɗin asalin gida shi da yara a madina fa kulu sai aka ji shi yana cewa anabnu hashim ni dinnan dan hashim ma'ana baya yarda ya danganta kansa zuwa ga dangin uwarsa na Madina sai na danganta dangin ubansa a Makka kun gane sami'ahu rajulun min fadin wannan ke da waya sai wani mutum cikin shawa ya ji shi fa qala li ammihi al-muttalib sai ya fada wa babbansa al-muttalib yace inni marartu bi duri bani kaila da yazo maka kenan yace na wuce ta unguwar banu kaila wato banu kaila kamar wani bangare ne ko yanki daga banu najjar kun gane da kyau aitu gulaman ya tafi ila afika yace sai naga wani yaro yana danganta kansa zuwa ga dan uwanka yake fadawa dan uwan wa kenan dan uwan abin nan Haki wa ma yan bagi tarku mislihi fil gurba bai kamata irin wannan yaron a kyale shi a gidan bakunci ba wato su kaga larabawa sukan kirga dan mutum ya tashi a dangin uwa kamar har yanzu ya tashi bako ne shi ba dan gari bane ba sai yin auren dangin uba ne farahala ila almadinati fi talabihi sai kuwa nan take al ya taho zuwa madina wajen neman abdul muttalib falamma ra'ahu fadat aynahu lokacin da ya ganshi sai idanunsa suka malalar da hawaye dan murna wa dammahu ilayhi ya rungume shi wa ansha da shi'ran ya rera wannan baitin waka arabtu shaybata wan najjar qad ja'alat abna'aha hawlahu bin nabl tantasilu arabtu ajladahu fina ففاض مني عليه وابل هطل wato abin da ya faɗa kenan yake cewa ai daga ganin shaiba ina gane da ba mahaifiyarsa ta ce masa shaibatul hamdi ba yace daga ganin shaiba ina gane wannan ga najjar sun sanya 'ya'yansu suna kewaye da shi bin nabli tantazilu wato suna koyan harbi da abin nan da kibau ko kuma da mashi arabtu ajladahu fina wa shi shimatahu yace ina ganin shi na gane jarin tassa tattare da mu irin jarintar gidanmu na gane kuma shi mata dabi'u irin na gidanmu fa fada minni alaihi wabilun ganin sa ke da wuya da yadda na ga kamar sa tayi kama da kamar mutanen gidanmu jarintarsa da tsayuwarsa da dirinsa ya yi kama da mutanen gidanmu fa fada minni alaihi wabilun hatil wabil dai asalin wabil ruwan sama hatil mai yawan sauka to amma a nan gurin ba ruwan sama yake nufi yana nufin hawaye da yake farara daga kan idanunsa fa fada minni alaihi sai ya malalo min daga jikina ya fada kansa mai wabil hawaye hatilu mai yawan sauka amma asalin wabil ruwan sama kenan ma makon ruwan sama Allah ce fa lam yusibha wabilun fa tan eh wato kasa wadda take mai kyau kenan in ma ma ba ko ruwan sama bai same ta ba fa tan yayyafi ma ya isa sai da kai amfani fa ardafahu ala rahil sai ya dauke shi ya tsara cikin kuturin dabbar sa irdaf shine ka hau kan dabba ka goye mutum a baya an gane ko shine al irdaf ala rahil fa kale yace ya ammu zalika ila al walida faja ila ummihi yace to mahaifina baffa na za mu tafi wajen mahaifiyata ne ko sai ya taho da shi wajen mahaifiyarsa fa sa'alaha an tursila bihi ma'ahu ya zo da shi yace ki hakuri ki ni dama in tafi da shi makka an gane famtana'at farko take fa qala laha yace da ita innahu yamdi ila mulki abihi abinda zan nake so in tafi da shi makka dan ya je ya rike matsayin mahaifinsa wa ila haramillah kuma dan ya makwabtaka da hurumin Allah kofar ɗakin Ka'aba kina kiwa danki wannan karamcin ne fa azinat lahu karshe sai ta masa izini ya tafi da shi fa qadima bihi makka ya zo makka da shi fa qala nasu sai mutane suka ce haza abdul muttalib suna ganin shi na dauke da shi suka ce to wannan kan abdul muttalib ne fa qala waihakum inna ma huwa ibnu akhi hashim yake cewa kai wannan dan dan uwana ne hashim an gane ku wato kun ji asalin sa masa suna abdul muttalib ne baffansa shine al-muttalib dan wani hashim an gane ku to amma shi mahaifiyarsa ta ambaci shi batal hamd amma lokacin da al-muttalib ya je madina ya dauko shi sai suka dauka tunda yayi tafiya bawa ne ya sayo sai suka ce haza abdul muttalib sai suka ce wannan bawan muttalib ne bawan muttalib ne sai ce kai ba bawa na bane ba dan dan na ne hashi shikenan daga nan sai aka rika kiran shi abdul muttalib wanda asalin tasmiya din ke kun fahimta ne fa qama indahu hatta tara'ara ya zauna a wajensa hatta tara'ara har ya tasa aka ce tara'ara ga mutumin da ya tasa an gane ku ma'ana har ya girma ki fa sallama ilaihi mulka Hashi sai ya danka masa mulkin Hashi min amril baiti na kula da lamarin albayt dakin ka'aba war rifada wa siqaya wa amril hadid wa ghairi zalik rifada abinci da ake tanada sikaya abin sha da ake tanada amrul hadid abin da ya shafi dukkan mazarta ɗakin hajji kenan wa da zalika duk sai kasance abdul muttalib ya ci gaba da wannan aiki wanda da hashim ke yi ina fatan kun fahimta wa kana al muttalib sharifan muta'an jawadan shi muttalib din nan wanda yake baffa ga abdul muttalib mutum ne wanda yake sharif wato mai daraja muta'an ana yawan masa biyayya cikin mutanen su da wuya ya fadara ayi larabawa ba su ba jawadan mai yawan kyauta ne wa kanar quraish tusammihi al-fayyas qurayshawa suke kiransa al-fayyas wato gulbi saboda mai lisa kha'iji saboda yawan kyautarsa domin lafazin fada ya fizo wato malala kenan shi yasa dukkan wani wawa keken rami da ke fitar da ruwa sai ake ce masa alfayyas ko idan ruwa mai kulkular da ruwa sai ake masa alfayyas to idan mutum ya har da kyauta sai ake masa alfayyadu wato mai yawan kyauta kamar ruwan sama sakha shine kyauta ne sakha yi saboda kyautarsa wa huwa alladhi aqada al-hilfa bayna quraish wa bayna an-najashi shine mutumin da ya ci nasarar kullu yarjejeniya ta kawance da taimakekeniya da juna tsakanin quraishawa da da najashi sarkin habasha wa lahu min al-walad al-haris wa makhruma shi al-muttalib daga cikin yayansa akwai haris akwai makhruma akwai abbad akwai anis akwai abu umar akwai abu ruhumin wa gairuhum da dai waɗansu walamma mata wasaba nawfal ibn abd manaf ala arkahi shayba walamma mata yayin da ya mutu shiwa shi musalib kenan yayin da musalib ya mutu wasaba nawfal ibn abd manaf sai nawfal dan gidan abd manaf ya kai farmaki ala arkahi shayba a bisa ga gonaki na shaiba ko filayen shaiba arkah wato jam'in na ar-rukhu da yawa ra'un din nan damma da yin sukuni wato ainihin ga ka al-muradu bihi huna al-fada bain al-buyut abinda ake nufi da ar-rukhu shine al-fada fili bain al-buyut dake tsakanin gidaje wato flotai sai Nawfal ya kai farmaki ya kwace waɗannan filaye ala alkahin shaiba filayen da na shaiba ne wato filayen Abdul Muttalib kenan kun gane fa gasabahu iyaha ya kwace masa fa sa'ala rijalan min quraish an nusrata ala ammi sai abdul muttalib ya nemi ɗaya daga cikin shugabannin qurayshawa cewa ka taimake ni game da wannan dan uwana ya kwace mun dukiya dangin mahaifina sun kwace mun fa qalu la nadkhulu bainaka wa baina ammika suka ce a mu ba za mu shiga tsakanin abin da ya shafa mu ne ba a ce mun raba mun shiga cikin dangi ba ruwan mu ku je can ku shawo ta mai abdul muttalib yi fa kataba ila akwalihi min banin najjar sai ya aika wa danginsa cikin banu najjar a can madina dangin mahaifiyarsa kenan sai ya aika musu abiyatan waɗansu baitoci na waka yana neman taimakon su ga abin da yake cewa ya tula laili li ahzani wa ishghali hal min rasulin ila najjari akhwali bani adiyin wadinarin dinarin wa maziniha wa malikin ismatil hayrani an hali قد كنت فيهم وما أخشى ظلامة ذي ظلم عزيزا منيئا نائم البالي حتى ارتهلت إلى قومي وأزعجني لذاك مطلب عني بترحالي فغاب مطلب في قار مظلمة ثم انبرى نوفل يعدو على مالي لما رأى رجلا غابت أمومته وغاب أخواله عنه بلا والي فاستمتروا وامنعوا ضيم ابن أختكم ضيم ابن أختكم لا تخذلوه فما أنتم بخذلانه ya riga ya gama gida fito da ya tsula laili li ahzani wa ishgali ya tsawon dare na saboda dangogin bakin ciki da damuwa wa ishgali da ababai masu dimautarwa da shagaltarwa da suka same ni hal min rasulin ila najjari akhwali shi ina da dan aike da zan tura zuwa gabanin bunin najjar akwali dangin mahaifiyata kuwa akwai dan wasika akwai dan aike da zan tura bani adiyin dan aike nake so zuwa ga dangin gidan banu adi wa dinarin dangin gidan dinar wa ha dangin gidan banu mazin wa malikin dangin gidan malik ismatil hayrani wanda suke ba da kariya ga wanda ya dumauce wanda ya bata wanda ya dumauce wanda ya batan kai bai san garin shi ma sun ba shi kariya sun kai shi gida wa zai zo ya isar musu da wasiƙa an hali dangane da halin da nake ciki na takaici da bakin ciki kad kuntu fihim wa ma akhsha zulamata zi zulmin na kasance ina zaune a cikin su a lokacin da nake cikin su bana jin tsoron zaluncin mai zalunci azizan ina cikin izza mani'an ina cikin tsaro na'imal bali ina cikin ni'ima da walwalar zuci ba abin da yake damuna hattar ta halku ila qaumi ban samu bakin ciki ba har sai da na taso na dawo wurin dangin uba wa az'ajani lidhalik lidhaka muttalibun amni bi tarhali wanda ko ya firgitar da ni wajen ya dauko ni daga dangin uba ya kawo ni wajen dangin uba shine muttalib wato muttalib amni baffana bi tarhali lalle ya dimotar da ni ya wahalar da ni bi tarhali ta hanyar dauko ni daga can zuwa da ni makka ina can cikin waɗanda aka tsare ni gashi an kawo ni nan gurin kuma fa gaba muttalibun fi qarin muslimat muttalib da ya kawo ne shike na kuma sai ya bace a cikin duhun rami ma'ana ya mutu an riga an binne shi cikin kabarin sun mambara naufalin kawai nan take sai naufal ya zabura ya adu alamani ya kawo wa dukiya ta farmaki lambara ra'a rajulan gabat umumatu yayi haka ne lokacin da ya ga mutumin da dangin uba sun riga sun mutu sun bar shi wa gaba akwaluhu anhu bila wali dangin uwa kuma sun yi nisa da shi bila wali ba ya da wani mataimaki wali yani nasir ba mai taimakonsa fastanfiru ita kai ku zabura dangin banu najjar wamna uzaima bin ukhtikum ku hana azalanci dan yar uwarku dan kanwarku dan yarku la takzulu kada ku kunye tashi ku ji bakonsa fa ma antum bi kuzali a a ai na san kukan ba za ku kunye dan ba <laughs> ga iya gama da <laughs> ai lokacin jahiliya wannan shine nasu su ba shine qur'ani shine hadisi ba ba abin ba abin da wannan wurin waqafa qaluhu abu ابو ibn adi ibn an Najjar ala كتابه yayin da dan uwan mahaifiyarsa shine Abu Sa'ad ibn Adi ibn Najjar ya karanta wannan wasiƙa baka sai kawai ya fice da kuka wa sara min al-madinati fi 80 rakiban ya samu zaratan sojoji mutum 80 ita ku hayo na kuma ku bi hatta kadima makka har sai da zo makka fa nazala bil abtah ya sauka a farfajiyar maka al abtah filin da ke tsakanin dutse da dutse inda magudanar ruwa da a wannan lokacin makkan duk gaba ɗaya yar kadan ce yayi tirjiya anan akan dabbarsa shi da mutanensa fa talaqahu abdul muttalib abdul muttalib ya ya tare shi wa qala al manzil ya khal yace zo mu je gida ya khalina wato ɗan uwan mahaifiyata fa qala la wallahi hatta alqano fa nace wallahi ko musulki ba zan je ba sai na gamu da naufal me yasa ya kwace ma fulutanka fa qala taraktuhu bil hijri jalisan fi mashayikh qaumihi yace can na bar shi cikin dakin Ka'aba yana zaune cikin dattijan kabilarsa fa aqbala abu sa'ad hatta waqafa alaihim abu sa'ad sai ya taho kan kai take wajen har ya tsaya sai ya tsaye sa'ad an ita ce gaisuwar da suke yi da kamar ka ce ya aba ya aba sa'ad barka da asuba shine an imsa ba eh idan kuma da yamma ne a ce an imma to amma a larabcin yau ba za ka yi amfani da wannan ba saboda sahiyya ce ta jahiliya wani sahabi ya yi amfani da ita manzo Allah ce a Allah ya canja mana da wanda tafi wannan assalamu alaikum <laughs> amma dan sukan ce an im sabahan har ma sai su take ta sai su ce im sabahan idan mace ce imi sabahan shi ne rubuta kashe cewa ala in sabahan ayyuha salalul bali wa hal ya'iman man kana fil usurul khali ana yana gaida da gidan masoya kufan gida ne inda budurwarsa ta tashi yaje zai wuce ya sauka da kan rakumi yake gaida gidan eh ba ko <laughs> gaida gidan ala in sabahan ayyuha salalul bali kai barkan ka da ba ya kai wannan kufai wanda ka katangunsa suka rurrufe wa hal ya imam man kana fil usrul khali yo amma kuma ina barka da asuba ga wanda yake wurin da ba kowa sai shi kadai sai sai ta koma aka ci gaba da sai da sai <laughs> isa Umar dan Khattab ke cewa ba wanda zai gane fadalan musulunci sai ya karanta jahiliya idan ka karanta jahiliya ka san tabargazar da larabawa suke cikin lokacin jahiliya ka zo ka ga yadda musulunci ya gane sai ya gane fadalan musulunci an gane ko kuma ce har shi sai sa har yanzu duk mutumin da yake dan duniya ne sosai irin ya waye din ya yi a wutan duniya ya bokun yayi yi karance nobel din ya ga Nika ya yi tsiya sai Allah ya tsaye shi dawo ya zama ustaz sai kaga ya fi wani dan arabiyan imani saboda ya kauce wa tsiya ba dan ya jahilce ta ba ya san tsiya ce kuma ya san yadda ake ta amma imani sai ya kauce sama da wanda bai san ta ba bai yi sa ya kuje mata kila da za a dan bude miki da ya yi tsiya to amma sai Allah ya taimake shi bai sani ba ka san wani lokacin ka jahilci al'amura yana da <laughs> yace la an amallahu laka sabahan yace kai kar Allah ya ni'imta eh, asubahin kar Allah ya hada ka da asuba ta gari wa salla sayfahu ya zare takobinsa wa kana yace wa rabbi hadha albayt la in lam tarudda ala ibn ukhti arkahahu la na minka haza sai yace ina rantsuwa da ubangijin wannan ɗakin idan baka bai wa dan yar uwata gonakinsa da fulotansa ba wallahi sai na shigar da wannan takobin a jikinka faƙala a rajattuwa alayhi nan take ce na ba shi fa ashhadu alayhi mashayikh qurai ya kafa shaida ga shugabannin qurayshawa da take yace ko zama shaida na mayar masa da kayansa na mayar thumma nazala ala shayba sannan sai Abu Sa'ad ya tafi je sauka wurin shayba fa aqama indahu salasa yayi kwana uku a wurin sa ya dauke masa kiba thumma atamara sannan yayi umara irin tasu ta jahiliya wa raja ila al-madina ya koma madina fa qala Abdul Muttalib anan Abdul Muttalib sai yake cewa wa ya aba mazinin wa abu adiyin wa dinar ibn taymillahi zaini bihim raddal ilahu ilayya rukhi wa kanu fi intisabin duna kaumi ce wa ya aba wa abu adiyin wa dinarun ibnu taymillahi baini yace da dangin gidan mazun da dangin gidan abu adi da dangin gidan dinar ibnu taymillahi dukkanin su sun ki baini zalunta ta ba sai da zalunce sun tsaya sun kare ni bihim raddal ilahu ilayya da su ne Allah ya mai da su sababi aka mayar mun da flotaina wa kanu fin tisabin bai da kan in ko wajen dangantaka ne ai ba su kai mutane na ba dangantaka da ni tunda su dangin uwa ne wannan ko dangin uwa amma tare da haka su dangin uwa suka zo suka tsinci ni mana yana yaba musu falamma jara zalik hala fa nawfal ibn abd shams ibn abd manaf ala bani hashim wa hala fa banu hashim qudaa ala bani abd shams wa nawfal fa kana zalika sababan li fatahi makkah kama sayati yake falan ma jara zalik yayin da wannan abu ya gudana halafa nawfal ibn abd shams shi nawfal ibn abd shams sai ya kulla yarjejeniya ta kawance ala bani hashim shi da sauran banu hashim wa halafat banu hashim kuza'a banu hashim sau kulla yarjejeniya ta kawance tsakaninsu da kuza'a wato kuza'a ala ibn abd shams kenan wa nawfal fakana zalika sababan li fatahi makka sai wannan ya zama sababin bude makka daga baya kamata ya dika mai da labarin zai zo take nan فلما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه فنحن أحق بنصره وذلك أن أم عبد مناف منهم فدخلوا دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتابا kaga da dangin wajen mahaifi da su masa komai ba suna ganin an kwace masa sai ga dangin uwa sun zo sun taimake shi kabilar khuza'a suka ga taimakon da banin najjar suka yi wa abdul muttalib aka mayar masa da bulotan sa qalu sai suka ce nahnu waladnahu kama waladtumu in ku kuna jin kun haife su ma ban haife ku ba dangin uwa bane mu ko dangin uba ne fa nahnu haqqu bi nasrihi mu muka fi cancantar ma mu taimaka masa wa zalika anna umma abdi manafi minhum domin mahaifiyar abdi manafi tana cikin su su banu khuza'a fa dakhalu daran nadwa sai suka shiga gidan da ake kira darun nadwa wanda bayanin sa ya gabata a baya ko wa tahalaku wa katabu bainahum kitaban suka yi rantsuwa ta kullar jejeniya da juna suka kuma rubuta littafi na cewa duk wani dangin su da aka zalunta a makka sai sun kwato masa abin da aka zalunta aka ajiye wannan suka da kowa bai haka ake a lokacin jahiliya cewa duk wanda aka zalunta sai an kwato masa in kuma kai kai zalunci sun yadda su sai aka faɗa in kuma abin ya fi karfin su fidiya ce sun yadda su tara kuɗi su biya fidiya in kayi kisan kai su biya Abdullahi walidu Rasulillah wato magana game da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amma abdullah walidun nabi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa zabihu abdullahi mahaifin manzon Allah shine azzabihu menene azzabihu wanda mahaifinsa ya alƙawarin zai yanka mahaifinsa ne dan murna yace in dai aka ba shi ƴaƴa goma mazaje to sai ya yanka na goma din dan murna wannan bakance ne irin na jahiliya to da kaida in suka yi wannan bakancin sai sun cika wa sababu zalik yadda abin ya faru shine anna abdul muttalib umira fil manami bi hafri zamzam abdul muttalib an umarce shi da ya tona rijiyar zamzam a cikin mafarki ya ga haka wa wusifa lahu mawdi'aha an siffanta masa inda rijiya take kana jurhum qad galabat ala isma'ila ala makka da can banu da suke baki ne daga yaman sun rinjayi dangin gidan isma'il gane da mulkin makka wa mallaku wa malakuha zamanin sun mulki makka zamani mai tsawo eh? makka zamani mai tsawo a sun ma'afsadu fi haramillah sannan sai suka zo suka yi fasadi a cikin hurumin ɗakin Allah wato a makka kenan fa waka a bainahum wa a kuza'ata harbun sai yaki ya faru tsakaninsu da banu kuza'a wa kuza'atu min qaba'il yaman su ma ku za a dan asalin su daga Yaman ne min ahli Saba daga mutanen birnin da ake kira Saba wa lam yadkhul bainahum banu Isma'il amma banu Isma'il bi je cikin wannan ba fa ghalabatuhum khuza'a sai a ta rinjaye su wa nafar jurhama min makka sai ko jurhum daga makka gaba daya wa kana jurhum qad dafanat al-hajar al-aswad jurhum kuwa sun boye hajar al-aswad sun cire shi sun boye shi sun binne shi cikin kasa wal maqam da maqam ibrahim wa bi'r zamzam sun boye sun binne rige zamzam ba wa zahara ba da zalika qusay ibn kilab ala makka can daga baya qusay ibn kilab ya bayyana a makka wanda labarin sa ya gabata baya da yalwar zance ko wa raja ilaihi mirasu quraish daga nan dangin quraishawa ya koma hannunsa fa anzala ba'dahum dakhila makka wa hum quraish al abati har ya dauko wadansu daga cikin quraishawa ya shigar da su makka sune al abati wanda mun yi bayanin su baya wa ba'dahum kharijaha wadansu bayan garin makka wa hum quraish al zawahir sune quraish da ake kira al zawahir quraishawan kauye kenan fa baqiyat zamzam madfunatan ila asri abdul muttalib rijiyar zamzam ta zanto an toshe ta an banne ta har ya zuwa lokacin abdul muttalib fa ra'a fil manami mawdi'aha sai aka nuna masa inda rijiyar take cikin mafarki fa kama ya hasir sai ya tashi ya zai tona rijiyar fa wajada fiha suyufan madfunatan wa huliyya wajen haƙo wannan rijiya wajen tona rijiyar da neman sai ya tono waɗansu takubba a cikin ƙasa wa da kuma kayan zinariya shine huli واتخذ قوم موسى من قوم من بعده من حليهم أو تكرا من حليهم إذا لم تكن له قوة حلي جمع كنا حلي جمع سوء مفرد أي طيب. أي أيوة، أنا الحلي تسمع للحلي وسواس إذا انصرفت كما استعان بريح الإثر الرجل ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختفي alhaliyu ma'ana jam'in sa alhuli wa ghazalan min zahabin kuma ya ga wata zina wata abin nan an yi wata barewa ta zinariya mushannafan biddur an lullube ta an yi mata kawa da dur wato ma'adan ne shi ma daga kasa nau'i ne daga nau'ika na zinari fa abdul kaaba abdul ya rataya wannan abin jikin dakin ka'aba da ya tonosu. wa laysa ma abdul muttalib illa waladuhu al-haris tare da abdul muttalib ba kowa sai dan haris fa naza'atu sai quraishawa suka yi jayayya da shi wa qalu lahu ashrikna suka ce da shi kai tarayya da mu cikin wannan aiki na kamana na haƙori biyan zanzan mu samu falala irin yadda ka samu dan me sai daga kai sai danka dan ku ajiye tarihi wa qala ma ana bi fa'ilin hadha amrun khusistu bihi yace ba wanda zan sa ni kadai na gani a mafarki to daga ni sai dana ba ma san kowa ya ce mu kadai zamu ci wannan zanzam faja'alu baini wa bainakum man shi'tum uhakimukum ilayhi in kuna da wani wanda za ku sanya dan ya zame mana alkali to ku sa mana amma ni ba zan sa ku ba fa nazara hi cewa in Allah ya bashi ya'ya maza guda goma wa balagu an yamna'uhu har suka isa su tare masa fada la yanharanna ahadahum inda ka'aba to dan farin ciki sai ya yanka ɗaya daga cikin su a ɗakin ka'aba falamma tammu ashara yayin da suka cika goma cin kif wa arafa annahum yamna'unahu kuma ya gane lalle yanzu sun kai adadin da sa iya tare masa fada asbarahum bi nazarihi sai ya ba su labarin bakancansa fa ta'uhu su kuma suka masa da suka ce eh sai a yanka wa kataba kullum minhum ismahu fi qadahin kowane ɗaya daga cikinsu sai ya rubuta sunansa a cikin kada wato wani wani mashi ne da suke neman sa'a da shi suke duba da shi irin tada wato sukan yi abin nan ah, duba a jahiliya irin tasu ta hanyoyi daban-daban amma ɗaya daga cikin sukan yi bilkida wato mashi yadda suke yi ne wato a jikin kwari akwai mashi guda uku ɗaya daga cikin su an rubuta ni rabbi ɗaya an rubuta na hani rabbi ɗaya kuma an bar gol ba komai ta tare to idan ka zo kana neman aure ko za ka shiga wata harka ta kasuwanci ko kwangila ko wani abu kana neman a baka sa a gano maka abin da ci ko ba ci sai ka yi da baya da baya sai a miƙa ma wannan kwarin sai ka zaro mashi shi da ka zaro wanda an rubuta a mara ni rabbi da shi akwai sa a cikin in aure ne sai kai in kasuwanci ne sai kai in ma me sai kai in ka zaro wanda aka ce na hani rabbi a to babu ta ake nan da zaka in ka zaro wanda yake yan fito sai ka sake maimaitawa har sai ka ɗauko wanda ake akwai rubuta to isa har su kenan ta jahiliya haka za mu ce da isa har su sai kawai duba a to wannan shine abin da ake kira al istiqsamu bil azlam da Allah ce wa an tastaqimu bil azlam zalikum fisk Allah ce wannan fasikanci ne abin da yake na fasikanci kafirci in danganta wani abu ne na sa'a ko rashin sa'a ga abin da yake ba Allah ba wanda ya san inda sa'a take ko rashin ta sai Allah mu an gane ku shine kuma aka haramta tare da giya da kaza da kaza inna mal kumru wal maisir wal ansabu wal azlamu wannan shine al azlam duba ka iya cewa ka iya fasara al azlam da duba kai tsaye amma duba din kala kala ce su mutanen jahiliya ga daya daga cikin nau'ikan duban su kuma suna yi da wadansu hanyoyin kuma daban-daban daban kun gane to saboda haka sai ya rubuta sunan kowane ɗaya daga cikin su a jikin maki wa atawha alqida wa utuha alqidaha wa na'am wa utuha alqidaha wa atawha wa atuha alqidaha kayyima hubal mai kula da babban gunkin nan na hubal ya bayo kamar da kake faɗa kan wani ana zama kan wani eh, to sai a rubuta sunan ko sunan sunan su gaba ɗaya ba an yi rubuta sunan su a jikin ɗaya daga cikin mashin kuma sai a rubuta mutuwa ko kuma yanka ko kaza ko dai wani abin da yake amfani da ma'anar da ake so to duk wanda ya zaro abin da yake an rubuta abin da ya zaro to cikin sai zan kashi ƙuri'a ta kisa ta faɗa kansa to wanda ke wannan shine shugaban gumaka mai kula da gunkin wa cewa in Allah ya bashi ya'ya maza guda goma wa balagu an uhu har suka isa su tare masa fada la yanharanna ahadahum inda ka'aba to dan farin ciki sai ya yanka ɗaya daga cikin su a ɗakin ka'aba falan matan mu ashara yayin da suka cika goma cin tuf yayin da suka cika goma cin tuf wa arafa annahum yamna'unahu kuma ya gane lalle yanzu sun kai adadin da sa iya tare masa fada asbarahum bi nazarihi sai ba su labarin bakancansa fa ta'uhu su kuma suka masa da suka ce eh sai a yanka wa kataba kullum minhum ismahu fi qadahin kowanne ɗaya daga cikin su sai ya rubuta sunansa a cikin qada wato wani wani mashi ne da suke neman sa'a da shi suke duba da shi irin tada wato sukan yi abin nan duba a jahiliya irin ta ta hanyoyi daban-daban amma ɗaya daga cikin su sukan yi bilkida wato maki yadda suke yi shine wato a jikin kwari akwai maki guda uku ɗaya daga cikin su an rubuta a mara ni rabbi ɗaya an rubuta na hani rabbi ɗaya kuma an bar gol ba komai ta tattare to idan ka zo kana neman aure ko za ka shiga wata harka ta kasuwanci ko kwangila ko wani abu kana neman a baka sa'a a gano maka abin da ci ko ba ci to sai ka yi da baya da baya sai a miƙa ma wannan kwarin sai ka zaro maki ɗaya da ka zaro wanda an rubuta a mara ne rabbi da shi kenan akwai sa'a sai ka yan aure ne sai ka in kasuwanci ne sai ka in ma me sai ka in ka zaro wanda aka ce na hani rabbi a to babu sa'a kenan ba za ka yi in ka zaro wanda yake yan to sai ka sake maimaitawa har sai ka ɗauko wanda ake akwai rubuta istihara su gidan ta jahiliya ai ba za mu ce masa istihara mu sai dai kawai duba a to wannan shine abin da ake kira al istiqsamu bil azlam da Allah ce wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisk Allah ce wannan fasikanci ne abin da yake fasikanci kafirci ke dan danganta wani abu ne na sa'a ko rashin sa'a ga abin da yake ba Allah ba wanda ya san inda sa'a take ko rashin ta sai Allah mu an gane ku shine kuma aka haramta tare da giya da kaza da kaza al khamru wal maisir wal ansabu wal azlam wannan shine al azlam duba ka iya cewa ka iya fasara al azlam da duba kai tsaye amma duba din kala kala ce su mutanen jahiliya ga ɗaya daga cikin nau'ikan duban su kuma suna yi da waɗansu hanyoyin kuma daban-daban ban da wani kun gane to saboda haka sai ya rubuta sunan kowane ɗaya daga cikinsu a jikin mashi وأعطوها القداء وأوتوها القداها وأعطوا mai kula da babban gunkin nan na hubal ya bai wa kowane daga cikin su wato mashin cewa ya zaɓa wa kana allazi yudil shine kuma dama wanda yake idan an rubuta kamar haka ne wato bayan duba ana yin ƙuri'a da wannan din kamar jini zai fada kan wani ana son a san kan waye to sai a rubuta sunan ko sunan sunan su gaba ɗaya ba an yi rubuta sunan su a jikin ɗaya daga cikin mashin kuma sai a rubuta mutuwa ko kuma yanka ko kaza ko dai wani abin da yake amfani da ma'anar da ake so to duk wanda ya zaro abin da yake an rubuta abin da ya zaro to shi kenan sai zanto shi ƙuri'a ta kisa ta faɗa kansa ke to wanda yake wannan shine shugaban gumaka mai kula da gunkin wa kana allazi yuzilu qida shine wanda yake gudanar da wannan masun fa kharaja alqadahu ala abdullah sai ƙuri'a ta faɗo kan abdullahi wa akaza abdul muttalib al mudiyata li yazbahu abdul muttalib je dauki kai yace to ai ko da abun nan ta fada kan sai a ji a yanka al mudiya wuka kenan fa qamat ilayhi quraish min nadiha shawa suka taso daga ɗakin taron su gaba ɗaya fa mana uhu suka hana shi fa kai kaifa asna bi nazari yace so in kun ce kar in yanka shi ya zan yi da can da nayi da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi shine yammaci na biyar ne ko biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine darasi na darasi na goma sha ɗaya za mu tashi akan abu talibun abu talibin ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato bayani dangane da abu talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ammu a larabce dan uwan mahaifi wanda yake wa ko kani gare shi وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده جده كما تقدم ورق عليه من بعد جده كما تقدم ورق عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده وتشي أبو طالب shine wanda ya jibinci nauyin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di jaddihi bayan mutuwar kakansa kama taqaddama kamar yadda bayani ya gabata baya wa raqqa alaihi riqqatan shadida ya tausaya wa annabi tausayi mai tsananin gaske ya tausasa mu'amala tattare da shi tausasawa mai yawan gaske wa kana yuqaddimuhu ala auladi ya kasance yana gabatar da annabi bisa ga 'ya'yansa ma'ana duk abin da ya kawo na gata ga yara sai ya fara baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya ba ɗaya daga cikin 'ya'yansa kalal الواقدي kama abu talibin min sanati ثمان min maulidi رسول sallallahu alaihi wa عليه ila sanati al-ashirati min an-nubuwah ay 43 yahutuhu wa yaqumu bi amrihi wa yadhibbu wa yadhibbu anhu wa yulattifu bihi ko wa yaltifu bihi al-imam al ɗaya ne daga cikin marubuta tarihi sunansa Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Aslami maulahum al-waqidi al-qadi an haife shekara ta dubu ɗaya a ta ɗari ɗaya da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin marubuta a babin sirar manzon Allah a cikin tarihin rayuwar manzon Allah wato wanda ya rubutu kan tarihin manzon Allah kenan Imam Zahabi ya ce waqidi kam da'ifi ne ko shakka babu amma kuma yuhtaju ilaihi fil ghazawati wat tarikh a riwayan hadisi da'ifi ne amma tariha tarihai da abin da ya shafa yaƙe yaƙen da manzan Allah ya fita to lalle ana buƙatar waƙidi a wannan babin saboda shine zai siffanta maka wato rundunar da manzan Allah ya fita da ita ta fuskar adadi su wane ne a dama su wane ne a hagu wane ya sa bakin rawani wane ya sa farin rawani wani da silke da takobi wani akan sai ya bi diddigin komai da komai yuhtaju ilaihi bil ghazawati wat tarikh an gane ku da haka imamu zahabi yace wa nuridu atharahu min ghairi ihtijaj hadisan sa kan mukan kawo su amma ba dan mu kafa hujja da su ba sai dan mu ce waki da ya ruwaito kawai bai shiru je babu zahabi amma fil fara'idi fala yambagi an yuzkar yace amma duk abin da ya shafi haramci wajabci to ba za mu dogara da waƙidi ba kan ruwayarsa shi kadai imam al-waqidi dai ya ce kama abu talib min sanati samanin min maulid rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila sanati al-ashirati min an-nubuwa abu talib ya tsaya tsayuwar daka tun lokacin annabi na dan shekara takwas da haihuwa har ya zuwa shekara goma bayan annabta ai salasan wa arba'ina shekara arba'in da uku cir ya hutuhu yana baima annabi kariya wa ya bi amrihi yana tsaye da lamarin annabi wa ya zubba anhu yana mayar da martani ga duk wanda ya so cutar da annabi wa yaltifu bihi yana tausasa mu'amala gare shi shekara arba'in da uku abu talib ya yi yana bai ma annabi kariya yana nuna masa gata tun annabi na dan shekara takwas da haihuwa har zuwa lokacin da aka turo shi da shekara goma bayan turo shi daga lokacin nan ne kuma ya mutu an gane ku to kaga nan gurin duk kaunar da yake yawa manzon Allah ba wai kauna ce ta addini ba ba wai kauna ce ta islama ba kauna ce ta ɗabi'a wani ɗan ɗan uwana ne ina son shi amma bai kaunace annabi kauna ta addini ba tunda da ya kaunace shi kauna ta addini da ya yi imani da shi amma bai yi imani da shi wato wannan ke nuna mana ashe kauna kadai ka zanto masoyin annabi irin so na ɗabi'a saboda kasancewarsa kaza saboda kasancewarsa kaza wannan kaunar ba ta iya cire ka daga wuta ta kai ka aljanna sai in ka masa kauna ta islama kauna ta addini shine imani da shi haɗe da kaunarsa din ba wai kauna ba bayan baka gaskata shi ba ba wai kauna ba bayan baka bin umarninsa cikin abin da ya yi kuma baka hannuwa cikin abin da ce ka bari ina fatan kuna gane da kyau wa qala abu muhammad ibn Kudama kana yuqirru bi nubuwwati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa lahu fi dhalika ash'ar abu talib yana tabbatar da annabcin annabi dan ya san annabi baya ƙarya ya tabbatar abin da annabi ya faɗa gaske ne da ce shi annabi ne amma ya ke ba da gaskiya da shi kuma walahu fi zalika ash'arun yana da baitoci da kasidu na waka da yi cikin haka minha daga cikin kasidunsa yakan ce ala abligha anni ala zati bainina lu'ayyan wa kusan min lu'ayyi min lu'ayyin bani ka'bi bi anna wajadna fil kitabi muhammadan nabiyyan ka musa khutta fi awwal kutubi wa anna alayhi fil ibadi mahabbatan wala khaira mimman khassahu Allah bil hubbi har yana fadin haka yace ala abligha anni ala zati bainina li ayyan yake cewa kai mai tafiya tsaya karɓo ni sako na musamman daga gare ni ku je ku isarwa 'yan kabilar lu'ayyu gaba ɗaya da kursan keɓantattun mutanen cikinsu min lu'ayyi bani ka'abi daga cikin lu'ayyi bani ka'abi ku ba su labarin cewa bi anna wajadna fil kitabi muhammadan muka mun riga mun samu cikin littattafan da suka gabata lalle annabi muhammad nabiyan annabi ne ka musa kamar yadda annabi musa yake annabi khutta fi awwalil kutubi an riga an rubuta tun farkon lokacin da aka yi rubutu an riga an zana haka tun farkon littafin da aka tafi saukarwa a ban kasa ina fata an fahimta kaga wannan ikirari ne daga gare shi da annabcin annabi wa anna alaihi fil ibadi muhabbatan lalle ne ga bayi su kaunace shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala khayra mimman khassahu Allah bil hubbi an gane ko cikin duk wanda Allah yake banta da kauna babu mafifici sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ba kidra Abu Talib wa minha yana daga cikin kasidunsa ta'allam khiyaran nasi anna muhammadan wazirin limusa. wal masih ibn maryami fala taj'alu lillahi niddan wa aslimu fa inna tariqal haqqi laysa bi mazlami yace ta'allam khiyaran nas yace kai zababban mutane ku sani cewa fa khiyaran nas wato mafifita cikin mutane anna muhammadan wazirun lalle annabi muhammad fa waziri ne li musa ga annabi musa abinda ake nufi da waziri mataimaki ba wai na nufin mataimaki a matsayin annabi Musa yana da kima ta sarauta manzan Allah na matsayin wazirinsa ba dan da sarki da waziri wanne fi sarki a'a yana nufin waziri a ma'anarsa ta larabci ma'anarsa mataimaki ta iya yiwa wani ya taimaka maka duk da kai kafi shi falla. ko ba haka wani ta iya yiwa ka taimaka masa kuma dan kai kafi shi falla. kuma wazirin Limusa. wato kamar waziri ne abin nufi su biyan dukkaninsu kowanne mataimakin dan uwansa ne wajen tabbatar da gaskiya wal masih ibn maryam kuma waziri ne ga masihu dan na maryam shine annabi isa wala taj'alu lillahi nidda mutane kar ku sanya ma Allah kishiya wa aslimu ya kamata ku musulunta fa inna tariqal haqqi laysa bi mazlami hanyar gaskiya dai a meke take ba ta da Thank you. <laughs> Walakin walakinahu aba an yadina bizalika khashyatal ari sai dai yaƙi ya riko da addinin annabi Muhammad ba dan koyi sai dan jin tsoron ƙasƙanci ko kuma a aibata shi a ce ya shiga addinin yara walamma hadaratul wafa lokacin da mutuwa ta zo masa dakhala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya je wurinsa wa indahu abu ko ya ammi idan an ce ya ammi ana kaddara ya ta idafa kamar ya ammi sai aka shafe ya din da haka sai aka tabbatar da kasra ko kuma ya ammu ya kasance ya mayar da shi wato munada mufrad ya ammu ya baffana qul la ilaha illallah ce la ilaha illallah mana kalimatan wata kalma daya ahajju laka biha inda Allah in yi maka hujja da ita a wurin ubangiji in ce ka taɓa faɗa ta yadda zaka samu shiga aljanna ka tsira daga wuta faqala lahu da Abu Jahil da abdullahi bin Abi Umayya suka ce da Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin Abdul Muttalib addinin kakanka wato daga cikin ababen da ke sa dan adam ya kasa karɓar shiriya kenan tunawa da cewa abin da yake kai akwai babansa akwai kakansa ya mutu akai wane wane sun mutu akai yanzu idan ya karɓi gaskiya kamar ya tabbatar da su sun mutu bisa kuskure ne dan gudun kar ya yarda da mutum su kan kuskure sai ya turje akan abin da suka turje akai wannan daga cikin abin da ke duk kafiran abin da ya jawo musu halaka kenan na aba na kazalika fa haka Allah ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ba mu taba turo da wani annabi ba kafin ka face sai ka ji waɗansu waɗanda aka ni'imta musu cikin mutanensu suna cewa inna wajadna aba'ana ala umma mu fa mun samu iyayenmu akan wani aqida ta musamman wa inna ala asarihim muqtadun kuma mu muna masu bin sawayen su ne ba za mu ja da baya ba haka kowane annabi mutanensa suka rinka faɗa masa to ashe kenan ba daidai bane mutum ya rinka kafa hujja da cewa an sami iyaye da kakanni a kai wannan hujjar kafirai ce hujjar mara hujja kenan an gane ko falam yazal sallallahu alaihi wa sallama yuraddiduha alaihi manzon Allah bai gushe ba yana maimaita masa wannan kalmar ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah wa huma yuraddidani alayhi su ma su biyun suna maimaita masa kalmar su suna cewa da shi a targabu an millati abdul muttalib hatta kana akhira kalimatin qalaha har ya zanto karshen kalmar da Abu Talib ya faɗa huwa ala millati abdul muttalib yace shi yana kan addinin abdul muttalib wato anan gurin mai riwaya yayi ladabin hikaito barna ne abinda abu talib ya faɗa cewa yi ana ala millati abdul muttalib to shi mai riwaya da ya zo a madadin ya maimaita irin yadda ya faɗa sai ya ce ya ce shi <laughs> kaga hikaya ce fa inda ya hikaito yana da laifi hikayatul kufri laysa bi kufrin ai hikaito kafirci ba ya nuna kafirci ko hikaito ba ta ko ba ba ta bane in ka hikaito wani ya faɗa ba kai ne ka faɗa ba amma tare da haka salaf suna tsarkake harsunansu daga koda hikaya din ce in ba sai ce huwa ala millati abdul muttalib ina fatan kun fahimta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka ce wallahi zan roƙa maka gafara matukar ba hana ni in yi maka ba manzon Allah ya ce zai rika roƙa masa gafara fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ma kana linnabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli kurba min ba'adi ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim wa nazala qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha al-aya lokacin da manzo Allah ce la astaghfiranna laka ma lam unha yace wallahi zan rinka roƙa maka gafara matukar ba a hana ni ba ya ci gaba da roka masa gafara ne fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen su rinka nema wa mushrikai gafara cewa wai Allah ya yafe musu walau kanu uli qurba ko da sun kasance ma'abota kusancinsu ko da iyayensu ne ko da yayyensu ko kannansu ko kakanninsu ne min ba'di ma bayyana lahum bayan ko ya bayyana gare su cewa annahum lallai dangin nan nasu din da suka mutu ashabul jahim ma'abuta wuta ne dan saboda sun mutu kan kafirci ana shaida mutum cewa ma'abucin wuta ne idan ya mutu kan kafirci an gane ko wa nazala qawluhu ta'ala kuma faɗin Allah ta'ala ya sauka cewa innaka la tahdi man ahbabt lalle kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama karshen aya wa huwa a'lamu bil muhtadin shi Allah shine mafi sani game da su wane ne shiryayyu ko su wane ne kimtsatsu to wannan aya wannan abu da ya faru ya faru a Makka ne lokacin da shi abu talib din ya mutu ai ya mutu ne a makka kaga cutar ajalin ma gaba ɗaya a makka ne kuma a nan ne din annabi yake cewa la astaghfiranna laka ma lam unha zan roƙa maka gafara matukar ba a hana ni ba amma wannan aya da take cewa bai dace ba ga annabi ya nema wa waɗanda suka mutu suna shirka gafara haka ba mu nema bai dace gare su ba aya ce daga cikin suratul tauba suratul tauba kuma madaniya ce wato kenan abinda wannan ke nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta roƙa masa istighfari din har ya gama zamansa na makka ya je madina har ya zuwa lokacin da aka saukar da wannan ayar sannan ya daina ina domin can dai abin ya faru a makka a shekara ta goma bayan annabta shekara uku kafin hijira kenan ko wani abu makamancin haka wannan kuma tana cikin suratul tauba madaniya ce ina fata an fahimta a madina din ma ba farko farkon sauka ba karshe karshen sauka ce wanda ke nuna an samu ratar lokaci kenan annabi na roƙa masa gafara sallallahu alaihi wasallam daga baya aka hana shi to abin tambaya a nan gurin yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa abu talib gafara an karba inda an karba zai to abu talib ba zai shiga wuta ba ranar tashin kiyama in kuma ka ce ba a karba ba yanzu kina annabi yayi addu'a ba karba ba duk da matsayinsa a wurin ubangiji sallallahu alaihi wa sallam to idan ka ce ba a karba ba ka yi laifi ba domin kan dai abu talib ya mutu yana shirka Allah ko ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaqdiru ma duna zalika liman yasha amma ita istighfari a karan kanta a matsayin ta na ibada in ma kanka kai ma in ma wani ka roƙawa gafara in kanka kai in wani ka roƙawa gafara a karɓa don a yi masa gafara ɗin daban rashin yi masa gafara baya nuna kai ba za a baka lada ba a matsayinka na kayan istighfari dai ibada ce ta wannan bangaren sai zanto an karba ko ba karba ba ta fuskar za a biyo annabi lada akan yayi istighfari an karba ta fuskar za a yafewa Abu Talib ba zai shiga wuta ba ba ina fatan kun fahimta to haka lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya mutu kun riga kun san me ya faru a tarihi dan tsabagen iya munafurci har ya ce annabi ya bayar da rigarsa za a yi masa likafani da ita kuma annabi ya rinka roƙa masa ya rinka roƙa masa gafara shi Allah ce da shi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin yace ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu duk daya kamar zaɓi kenan sai kuma aka ce kai in ma da za ka roƙa musu gafara su saba'in Allah ba zai musu gafara ba wannan saba'in ɗin ba wai ana nufin ya tsaya sau saba'in ba inda zai so miliyan ma duk ɗaya ne idan larabawa sun so mu balaga wajen zurfafa abu a ce ai ko so saba'in ne sai na yi ma'ana ko so ba adadi shi suke nufi ba wai saba'in ta goma sau bakwai suke nufi ba a nan kun gane ku saba'in ta so ba adadi ake nufi da za ka roƙa musu gafara so ba adadi falan ni yakfir Allahu lahum Allah ba zai musu gafara saboda mai zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin dan sun kafirce mu Allah sun kafirce wa manzon Allah Allah ko ba shi da fasikai haka ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yakfir Allahu lahum duka ga wannan na nuna ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari ga waɗansu ya roƙa musu gafara ba a karba ba ta fuskar cewa a yafe musu ba a karba ba dan inda haka ne da Abdullahi bin Ubay bin Salul ba zai ba zai shiga wata biki amma kowa san shine ra'sul munafiqin shine dai a cikin wannan al'umma shine farkon wanda fadin Allah ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar take gaskatuwa akan sa duk da istighfarin da annabi ya masa duk da addu'a da yi masa duk da riga da ya bayar aka yi masa likafani da ta duk ba zai wadata su ba ranar tashin kiyama to duk idan mun gane wannan cewa ga mafifici sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa waɗansu gafara ba a karɓa ba ba dan shi bai cancanci a karɓa daga wurinsu ba sai dai su laisu ahalan li an yi kufara lahum dan su ba ahalin a yi musu gafara bane ba da haka ba a karɓa ba to waye kuma yau zai ce zai maka addu'a a karba in baka cancanci a karba din ba a sai daga wannan sai mu gane waɗansu malamai da za su maka barazana za su maka addu'a ka samu ko su maka addu'a ka rasa za su wuce ma gaba ka shiga aljanna kai tsaye <laughs> da annabi ya wuce wa abu talib gaba kai tsaye ya shiga amma aka ce ranar tashin kiyama zai moru ne da ceton annabi ta fuska ɗaya nan dama sun bar janareton ai wannan wutar kai ku faɗa musu su bar ta kaga hasken ba zai ba shi mai ɗan kyamara ba ko faɗa musu ku idan an tashi sun kashe janareton su su ga daifa su amma mu su bar ba mai yau abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa shine abu talib zai amfana da ceton manzon Allah kamar da hadisi ya tabbata na cewa a ciro shi daga tsakiyar wuta a kawo shi gaba inda wuta za ta tsaya masa a ma'alwallanta amma kuma saboda tsananin zafinta kwakwalwar kansa tana ta irin yadda ruwan zafi ke ta akan murhu to wai shine yafi kowa sauki daga cikin wanda za a yi wa azaba a cikin wuta wanda wutar ta tsaya daidai malwallanta amma kansa yana ta farfasa amma a cire shi daga ciki babu wannan bayanin ina fatan kun fahimta da kyau duk waɗannan darussa amfaninsu shine su yi ta wayar mana kai game da harkar addini game da harkar aƙidanmu da game da harkar imaninmu da tauhidinmu ta yadda kar wani ya ce mana kaza kar wani ya ce mana kaza kaga an kai wani matsayi da a nan kasar idan aka zo mutum ya mutu akwai malamai da suke zaunawa a kan yadi guda ko turbi guda na farin alawayyo da ake likkafani da shi wai su karanta waɗansu salatai da waɗansu addu'o'i da waɗansu zikirai idan suka zauna a kai suka karance to wannan farin alawayyan lokacin da wani naka ya rasu kake son ya samu tsira ran tashin kiyama sai ka zo ka sayi daidai yadda za a yi masa ne kan kuɗi naira dubu ashirin da biyar ko dubu talatin a yi masa riga da shi wato wannan ita ce kai tsaye zuwa ga aljanna ba wani kwane-kwane saboda su <laughs> wallahi akwai yan wallahi na garin nan wallahi Allah ta fuskar addini wallahi mufsiduna bil ardi sa mutane fara kawai ka ji dan Allah wannan al'amari wani abin sai ka ji ma kai tun da aka haife ka ma baka taba ji ba Allah ruba mana asiri wato kenan wannan ta wannan fuskar kenan waɗansu malaman sukan ce ma kana lin nabiyyi na amanu an yastaghfiru lil mushrikin duk da cewa tana cikin suratul tauba amma ta iya yiwa ayar ta sauka ne a makka ma'ana suna so su ce kafin annabi fara istighfari din aka hana shi ya sha alwashin cewa la astaghfiran laka malam unha sai aka saukar da wannan aka hana shi suka ce domin saboda sura idan an ce wa sura madaniya ba wai lalle bane dukkan ayoyinta su zanto yan madina a'a ya ishe ta zama yar madina ya zanto mafiya yawan ayoyin nata yan madina din wannan baya hana a samu aya ɗaya biyu uku yan makka kamar yadda yan an ce sura makkiya ba wai lalle bane dukkan ayoyinta su zanto yan makka a'a ta iya yiwa mafiya yawan ayoyinta ne yan makka wannan baya hana a samu aya ɗaya biyu su zanto yan madina ne kun fahimci wannan zancen sai zance na uku waɗanda suke cewa a'a kasancewar ta zo cikin suratul tauba madaniya ce amma kuma ta iya yiwa dama an saukar da ita a makka kuma sai aka zo aka sake maimaita saukar da ita a madina saboda akwai wani bangare na alkur'ani an saukar da shi sau biyu kamar suratul fatiha an saukar da ita sau biyu da nassin hadisi karara domin aya dai ta nuna mana cewa an saukar da ita a makka wala atayna ka sab'an min al-masani wal qur'an al kuma hadisin bukhari yana da sab'ul masani suratul fatiha wannan aya da suke cewa an baka sab'ul masani suratul fatiha wal qur'an al azim an baka qur'ani aya ce cikin suratul hijr suratul hijr ko makkiya ce wannan ya nuna tun a makka kenan aka ba manzo Allah mai fatiha sai kuma ga hadisin muslim da yace wata rana manzo Allah na zauna a madina sai aka ji wani irin ƙara da aka ji ƙara wanda ba a taɓa jinsa ba sai ga wani mala'ika ya sauka tare da mala'ikar jibril shine mala'ika jibril ke cewa da shi karan nan da ka zo ta kofa ce aka bude a sama ba ta bude ta ba kafin yau yau aka fara bude ta kuma wani mala'ika ya sauko tare da ni kafin wannan ranar bai taba sauka ba sararin duniya sai yau ya rako ni ne dan in maka bishara da haske guda biyu da aka baka banda kai ba wani annabi da aka taba yau shi haske na farko kawati mu suratul baqara karshen suratul baqara amana rasul kenan zuwa karshe haske na biyu suratul fatiha kaga tun da ya kawo yanzu ma'ana kuma da ta an saukar da ita a makka kaga karrara nuzulu haƙin ina fata an fahimta wato wannan baya hana ta sauka a can kuma ta sake sauka a nan wa nazala qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta sannan fadin Allah ta'ala cewa innaka la tahdi man ahbabta ya sauka fadin Allah cewa kai ba za ka iya shirye da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha shi Allah na shirye da wanda ya ga dama ne wa huwa alamu bil muhtadin Allah shine mafi sani ga wane ne kimtsatse ko shiryayye cewa ba za ka iya shirye da wanda kake so ba a zahiri kamar ya ci karo da faɗin Allah ta'ala wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici can an ce kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici nan kuma an ce kai baka shiryar da wanda ka ga dama to ita shirya din iri biyu ce akwai hidaya bi ma'anar bayan shiriya da ma'anar bayani akwai kuma hidaya bi ma'anar tawfiq shiriya da ma'anar gamdakatar shiriya da ma'anar bayani wannan shine aikin annabi lalle yana yin bayani da Allah ce wa innaka tahdi ila siratal mustaqim ma'ana kana yin bayanin tafarki madaidaici amma da yace baka iya shiryarwa ma'ana baka iya katartar da mutane kai musu gamdakatar ta samu muwafakan karban shirya wannan a hannun Allah ke ba a hannun dan adam ba ina fata an fahimta qala ibn ishaq wa qad rasahu ali bi ibn ishaq shine muhammad ibn ishaq ibn yassar ibn khiyar al-allamah hafiz al-ikhbari abubakar sahibu babban malamin sira ne shi muhammad ibn ishaq a fagen ilimin hadisi dai kan zahabi ce laysa bil mujawwad ba kwararre ne da yawa kuma ma yakan yi ta dalisi wato ya dan yi rufa-rufa wajen ruwayar hadisi da lafazin da a fahimci kamar ya ruwaito daga wajenka ba bai ruwaito daga wajenka ba don saboda haka dai yana cikin mudallisun wanda yake ba a yarda da ruwayansa illa iza sarraha bit hadisi sai in ya ce haddasana to sai a karba ko kabarani ko kabarana haddasani ko haddasana za a karba amma idan ya ce an fulan ba za a karba ba saboda lafazin an fulan daga wane ta iya yiwa daga wane ne na ji kai tsaye ta iya yiwa daga wane wane ne ya faɗa mun ya ce to waɗansu masu ruwayar hadisi in wani ya faɗa musu hadisi cewa wane ya ce to wannan wanan kuma amintacce ne wancan wanda ya faɗa musu ba amintacce ba ne ba sai su rushe wancan su suke faɗa sai su ce an fulan daga wane idan ka ce kai ka ji zai ce a ba ni ji ba amma idan aka yi shiru lafazin ya iya daukar ma'anar shi ya ji ya iya daukar wani ya faɗa masa to saboda rashin tabbas din ko shi ya ji ko wani ne ya faɗa masa in wani ne ya faɗa masa waye wannan din bai faɗe shi ba ballantana mu san shi sai a ce ba a yarda da ruwayar ka ba kwata kwata dan saboda a tsare hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada kariya ta shiga ciki to Muhammad ibn Ishaq sahibu sirr yana cikin su lalle kan babban malami ne har Imam zahabi yace kana fil ilmi baharan ujajan yace in dai a fagen ilimi ne kamar wani irin teku ne wanda yake tsiri ya cika ya batsi amma idan an zo bangaren ruwayar hadisi bai kai sauran ba wato kowane mutum ana ba shi haƙƙinsa irin abin da ba ma iya ganewa kenan a a ƙasashenmu idan aka ce malam sai ka ɗauka da fanni na ilimi ya sani ta iyawa yawa malam da ma'anan gardi wanda ya haddace ƙur'ani amma bai iya fikihu ba bai iya hadisi ba bai iya tafsiri ba kaga maganar cewa ka zo ka sashi ya maka limancin juma'a bata taso ba maganar cewa a bashi gawa ya wanke bata taso ba gina kabari akan suna duk bai iya wannan ba sai dai akan al'ada yadda kowa ma na iya kowane mutum akan titi ko ba haka ba to amma idan an ce malam ba a bambancewa <laughs> ta iya wa malam da ma'anar wanda iya isriniya kadai ko qur'ani bai iya ba iya qur'ani ba bai iya fiqh ba bai iya hadisi ba amma ya iya isriniya duk a kasar Hausa malam ko ya iya da la'ilul khairati duk a kasar Hausa malami to sai ka je da littafi sai al'amura su rikici ba abin da ya sani to shi ilimi ana kimanta shi ana bashi aji aji dinsa idan mutum ya san abu ya sani in bai sani bai sani ba ko da malami ne a wani fagen to ba lalle ne zama malami a fage kaza ba eh malami ne a fagen qur'ani mahaddaci ne ya fari gangaren ne amma idan an zo fikihu ba zai karanta ma ko da ahalari ba eh malami ne a fagen fikihu ya iya fikihu amma kuma bai iya qur'ani ba dan haka bai kamata ma a ce za a sashi tafsiri ba bai ma iya qur'ani ba kwata kwata bai san abin da yake ba eh malami ne a fagen ishiriniya da dala'ilu kadai amma ba za a zo a koyi addini a wajensa ba dan shi kasida ya iya kasida kuma ba addini ba to amma duk a kasar Hausa malami shi yasa sai ba a iya bambancewa tsakanin wanne ne da ba wanne ne ba wa qad sahu waladuhu aliyu bi abiyatin ibnu ishaq yace shi abu talib din nan ɗansa aliyu yayi alhinin mutuwarsa ta hanyar kawo waɗansu baitoci arrisa'u a larabce shine ambatar kyawawan halayen mutum bayan mutuwarsa ko musamman in ya kasance a baiti na waka arrisa'u sai a ce rasa fi'li madi yarsi mudari arrisa'u bi kasarin ra shine masdarin kalma din ba arrasa'u ba kamar yadda su dalibai ke faɗa wannan kuskure in ka duba kamus arrisa'u bi kasarin ra minha daga cikin abiyatin da abinda Ali bin Abi Talib ke faɗa ariktu litairin akhiral layli garrada يذكرني شجوا عظيما مجددا أبا طالب مأوى السعاليك ذا الندى جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا فأمست قريش يفرحون بموته ولست أرى حيا يكون مخلدا أرادوا أمورا زيفتها هلومهم ستوردهم يوما من الغي موردا يرجون تكذيب النبي وقتله وأن يفترى قدما عليه ويجهد كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندة wani baiti ne na wani bangare na ba a biya din ba dukan su kenan ba yace ni kam na kasa yin barci shine ariktu na kasa yin barci barci ya kaurace mai idona li tayrin akhiral rada zarrada dangane da wani tsuntsu da ya kogi a ƙarshen dare wani tsuntsu da ya wuce yana ƙugi, yana cera waka ko kuka dan a ƙarshen dare yuzakkirni shajwan aziman mujaddada kukan wannan tsuntsun yuzakkirni shajwan sai yake tuna mun wani bakin ciki aziman mai girma mujaddada wanda yake maimaituwa ko ake maimaita shi daga lokaci zuwa lokaci ma'ana kukan da wannan tsuntsun yake yi da asubahi lokacin da ya tashi daga shekarsa sai ya tanatar da ni kukan da yara marayu suka rinka yi a gidan abu talib bayan mutuwarsa shine abin da yake nufi yace abu talibin yace abin da aka tuna mun na bakin cikin shine abu talib ma'awar sa'ali zannada ma'awar sa'aliki mafakar talakawa A saalik jam'i na as-su'uluk as-su'uluk talaka wanda bai da ko titiri idan an ce ma'awar sa'aliki wato mafakar talakawa idan talauci ya kama mutum sai je can yana da bukata sai je wajen Abu Talib zannada mai yawan kyauta jawadan idza ma asdara al-amru yake cewa jawadan mai yawan kyauta idza ma asdar al-amru aurada in har ya farar da wani al'amari to sai ya cika shi ba zai farar da wani al'amari ba ya maka rabi da rabi kana neman dubu ɗaya ya baka ɗari uku da hamsin shi bai baka ba shi bai hana ka ba a dai zai bayar sai ya cika <laughs> ba zai fara abu ba ya tsaya a tsakiya sai an cika shi fa amsat quraishin yafrahuna bi mauti sai kawai shawa suka yi ni suna ta farin ciki da mutuwarsa me yasa suke farin ciki da mutuwarsa saboda kariya da yake baiwa annabi suna ganin da yanzu ya mutu ba sauran mai baiwa annabi kariya walastu ara hayyan yakunu ya yace shirme suke yi ban taba ganin wani rayayye ba wanda zai kasance da wamamme a duniya me ko yake farin ciki da mutuwar wani har kai farin ciki to kai zaka wama ne afa in mitta fahumul khalidu kullu nafsin za'iqatul maut ai kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa shine wai imam shafi yake cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi awhadi yake cewa waɗansu mutane sun gurace wai ina ma in mutu kisu to idan ma na mutu din ai wani titi ne wanda ba ni kaɗai nake bin shi ba kowa sai ya bi da su da su aradu umuran zayyafatha hulumuhum yace sun so waɗansu al'amurra wanda tunaninsu ya kawata musu shi saturiduhum yawman min gayyi maurida waɗannan al'amuran kuwa sai sun gangarar da su yawman a wani ne mai zuwa mauridan wata magangara min gayyi ta halaka abinda suke so wato shine karya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ganin ba mai bashi kariya sai Abu Talib wannan haka hankalinsa ya saka musu to wannan sake-saken tunaninsu dan su rinka wa musulunci bakirci da kulle-kulle wannan sai ya jawo musu gangarawa wani katin rami na halaka wanda ba su san mafitarsa ba yurajjuna takziban nabiyyi wa qatlahu su babban abin da suke fata shine kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so suke kuma a karyata shi wa an yuftara kidman alaihi wa yuzhada so suke a kirkiri ƙarya a jingina masa kuma a yi musu da abin da ya zo da shi kar a yarda da shi kazabtu wa baitullahi wa baitin ya ce, ƙarya kuke kokarin shawa ina rantsuwa da ɗakin Allah kaga shi ma lokacin bai riga ya <laughs> ai ba rantsuwa da ɗakin Allah ana rantsuwa da kaba ne ba yace hatta nuzikakum sudural awali ce ƙarya kuke yi hatta nuzikakum sudural awali har sai mun ɗanɗana muku ƙirjin masu ko tsinin masu wal al muhannada da takobi dan hindu a da takobi dan hindu shine karshen takobi an gane ko a takaice dai ba a rantsuwa sai da sunan Allah ko da siffa cikin siffofinsa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsa sai rantsa da Allah ko kuma ya kuke wanda duk zai rantsa sai rantsa da Allah ko kuma ya Ah, amma mu lura da jingina ma Allah abu kamar baitullahi kaga baitu mudaf lafzul jalala mudaf ilayhi naqatullahi misali فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة مضاف ولفظ الدلالة مضاف إليه كوبا هكذا to kuma ilmun lahi basarun lahi yadun lahi me bambanci tsakanin waɗancan biyun farko da kuma waɗannan guda biyu na ƙarshe misali mu ɗauki baitullahi naqatullahi da kuma sam'un sam'ullahi kowanne dai an jingina ma Allah shi nan an ce baitullahi ɗakin Allah naqatullahi taguwar Allah can gurin kuma an ce ilmun lahi da sam'un lahi ilimin Allah jin Allah mai bambanci zanen su shi ne shekul islam ibnu taimiyya yake bada wata ka'ida mai sauki da kowa zai iya ganewa shi amfani ilimi sai a baka ka'ida sai ka je kai ta aunawa kamar mudu ne sai ka je kai ta aunawa yake cewa duk abin da ake jingina ma Allah iri biyu ne ko dai abin da yake tsaye da gindinsa shi da kansa abin kamar ka'aba ba tana tsaye da gindinta ba tana da kawai dinta wa rufe ibrahim al da kamar naqa taguwa ba tana tsaye da kanta ba kaga wannan ainun qa'imatun bi zati hayyin nau'i na farko kenan ko kuma abin da yake laysat ainan qa'imatan bi ainiha ba abu ne tsayayye da kansa ba kamar ilimi abu ne da ido ke gani ko hannu ke tabawa baya tsaye da jikinsa dole sai ya rabu da wani ko ba haka ba kamar ji yana tsayawa da kansa a ce ga ji can ya taho ga shi ya tafi irin yadda za a ce ga taguwa ta taho ga ta tafi ba zai yiwu ba to abin da ake jingina ma Allah iri biyu ne ko dai abin da yake tsaye da kansa ko kuma abin da yake baya yiwa ya tsaya da kansa dole sai ya rafu da wani kamar ji gani ilimi hukunci hikima hannu duk baya tsaye da kansa ko ba haka ba ah. musamman dai ilmun lahi da sam'un lahi da basarun lahi mu dauki waɗannan guda uku dan kar mu tsawaita da yawa to duk abin da yake ainun qa'imatun bi zatiha abin da ke tsaye da gindinsa idan aka jingina ma Allah shi ya zama min babu idafatil makhluq ila khaliqi ya zama an jingina halitta ne zuwa ga mahalicin abin mallaka